Duka mutumin da ya nemi tunzurewa wani hukunci na shari'a za a tsare shi a hukunta shi tare da daɗe shi a gidan kaso kamar yadda kundin shari'a na ƙasar Nijar ya yi tanadi. Sai mu saurari juji goje maimuna gazibo. Aiwatar da ƙin bin umarnin kotu ta tanadar da doka. Dokar 2003 na 13 ga watan Juni na shekarar 2003. Misali, ku ha'inci wani juji ya yi muku shari'a za ku biya shi adadin wani kuɗi in kotu ta kuka buƙaci a ɗauka yanku domin biyan hakkin wanda kuka yi wa laifi kuka kiya za a ɗora muku hannu a jefa ku gidan yari in aka ɗauki niyyar amshe gidajenku misali gidanku ne kuna son ku hidda wani in ya kiya bai kai ba ku yi faɗa da shi ku je ku ga kotu ko yaushe idan kotu ta yanke shari'a ya zamanto polis kuke majistra kuke ɗan ƙasa kuke ɗan majalisar dokoki kuke ko kai wane ne kaki bin umarnin juju za a ɗora ma hannu a saka ka gidan yari. Yaya ake tunkarar mutumin da yake amincewa da hukuncin da shari'a ta zartar? A lokacin da Juju ya yanke shari'a ya ce ga abin da ya kamata a yi kuna da takardar shari'a a hannu duk wanda zai yi kokarin hana bin umarnin ku kai takardar kawai a ofishin jandarma ko kuma ofishin polisai an nemi mutumin. Wani hukunci ne aka yi tanadi ga wanda ya aikata irin wannan laifin? Kuna cikin in ja da mai gidanku an ba ku damar rike ɗanku a wurinku sai mai gidan naku ya ki yarda da hakan wai don kuna mace bai bar muku yaron ku koma ganin juju ko ofishin jandarma ko kuma ofishin polisai tare da takardar jujun da ke ba ku damar rike yaron kan haka ana iya neman shi a jefa shi gidan yari na watanni uku zuwa shekaru biyu da kuma biyan diyar da ya kai jika goma zuwa jika ɗari ga gwamnati in kuma ya zama zamanto ta hanyar barazana ce hakan ya faru ya ki bin umarnin za a sa shi kason watanni shida zuwa shekaru uku da biyan diyar jika goma zuwa jika ɗari biyu in mutumin ya ƙuntata wa mutumin ta hanyar taɓin jiki ko hankali kasan zai kasance daga shekara ɗaya zuwa shekara biyar da kuma biyan diyar jika ashirin zuwa ɗari biyu